Kimanin tan dubu saba'in na hatsi ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin rarrabawa mabukata a jihar Lagos da Ogun da Abuja da kuma wasu sassar ƙasar nan da ke bukatan tallafi. Sakataren gwamnati Bos Mustapha ne ya bayyana haka. a lokacin da yake ci gaba da bayanin irin matakan da mahukunta ke ɗauka wajen magance yaduwar cutar coronavirus. I am pleased to announce to you that Mr. President has approved the release of 70,000 metric tons of grains from the National Strategic Reserve for distribution to the poor, the vulnerable, and those whose livelihood will be affected by the lockdown. tuni ma gwamnatin najeriya ta fara ba da tallafi ga masu ƙaramin ƙarfi wanda har wa yau shugaba muhammadu buhari ne ya ba da umarnin haka wanda aka fara daga ƙaramar hukumar kwali ta birnin abuja ta hannun ministar ma'aikatar jin Ƙai sadiya umar faruk na tambaye ta ko me yasa aka fara daga wannan rukunin sai ta ce kowa yana duk wanda suka cancanta a ba wannan tallafi suna cikin rajista su amma saboda wannan policy na social distancing ba za mu haɗa mutane a cunkushe a wuri ɗaya ba so an gama da wannan kungiya su tafi wasu su shigo su ma a masu yana da yawa kuma a nan kwalukurin gidaje kamar dubu biyar da wani abu ne za mu ba a yau amma continuous exercise za a ci gaba da ya sai an gama duka a mutanen fct Shamsiya Abdullahi tana ɗaya daga cikin rukunin farko da aka fara baiwa wannan tallafi. Suna na Shamsiya Abdullahi. Ni ma na samu tallafin dubu ishirin kuma ina godiya. Shi ma tsohon ministan matasa da wasanni Barista Solomon Dalun ya ce ya yaba da wannan yunkuri da gwamnati ta yi sannan kuma ya tofa albarkacin bakinsa yana mai cewa. Dole ne a ba da tallafi a taimaki mutane. Don ba za a rufe gari a ce ba tallafi ba. Ba wai magana wayan fi da miliyan da biyu ko miliyan abin da kuna da shi ya fi yaka idan ba ku fi da shi ba dan kashe gobara kowa zai da abin da yake da shi a hada a dunkule domin a taimaka a dakile wannan cuta wanda ta zama bala'i wanda tana iya ta hallaka al'umma gaba daya. Wani daga cikin sauƙin da gwamnati ta bayar shine talala da ta baiwa masu saye da sayarwa da su yi cinikinsu daga karfe goma zuwa karfe biyu na rana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.